Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل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 daga nan kuma sai a saurari shiri na musamman da muka yi muku tanadi a cikin wannan watan azumin ramadan mai alfarma sannan afirka a yau muna fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya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 wato karfe 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida has dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu ga labarin duniya da ɗume-ɗumensu. ga labaran duniyan da farko ga kanansu iran ta bude ofishin jakadancinta a birnin riyadh na kasar saudiya a karon farko bayan shekaru bakwai takardun sirri na gwamnatin amurka da aka fallasa sun nuna cewa amurka tana leƙen asiri kan babban sakatar majalisar ɗinkin duniya sannan za ku ji cewa an yi ƙananan girgizar ƙasa har sau goma sha shida a ƙasar syria a cikin sa'o'i 24 da suka gabata yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta bude ofishin jakadancinta a karon farko cikin shekaru bakwai da suka gabata a birnin riyadh na kasar saudiya a ranar laraba da ta gabata shafin yanar gizo na labarai wato arab news na kasar saudiya ya bayyana cewa tawagar ma'aikatar harkokin wajen kasar iran zuwa birnin riyadh ta isa birnin a ranar laraba kuma ta sami tarban jami'an gwamnatin kasar saudiya a shirye-shiryen da kasashen biyu suke yi na maida cikakken hulɗar jakadanci a tsakaninsu bayan ƙasar china ta shiga tsakani kuma ta sasanta su nasir kan'ani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa tagogi guda biyu ne suka je ƙasar saudiya ɗaya ta je birnin riyadh ɗaya kuma ta je birnin jidda don buɗe ƙaramin ofishin jakadanci a can sannan iran tana shirin aika wakilinta a ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic da ke birnin jidda masana suna ganin kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu zai warware matsalolin tsaro da siyasa a gabas ta tsakiya da dama daga ciki har da rikicin kasar yemen da kuma syria gwamnatin kasar iran ta yi kira ga haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi a ko'ina suke a duniya don tallafawa al'ummar falastinu don ta dawo da ikonta a kan ƙasarta daga hannun yahudawan sayoniya wanda suke mamaye da ita tasharar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto wani bayani wanda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta fitar a ranar alhamis inda bayanin ya buƙaci haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da kuma ƙasashen musulmi don nuna goyon bayan su da kuma tallafawa falasɗinawa su kwace ƙasarsu daga hannun yahudawan isra'ila sanarwar ta zo ne kwana guda kafin a gudanar da ranar kudus ta duniya wato juma'a ta ƙarshe na watan ramadana na kowace shekara wanda imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya sanya shekaru fiye da arba'in da suka gabata bayanin ya yi allah wadai da kasashen turai da kuma majalisar ɗinkin duniya kan shirin da suka yi a daidai lokacin da sojojin hamjikzar isra'ila suke keta hurumin masallacin al'aksa da kuma kashe falastinawa a birnin kudus a cikin watan ramadan daga karshe dai bayanin ya buƙaci dukkanin musulmi da kuma masu rajin kare haƙƙin bil'adama a duniya su fito ranar juma'a don nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu takardun sirri da gwamnatin ƙasar amurka da aka yada a cikin shafukan sadarwa na yanar gizo sun nuna cewa gwamnatin ƙasar amurka tana aikin leƙe asiri kan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa takardun sirrin sun fara fitowa ne a shafukan yanar gizo a kasar rasha a makon da ya gabata kuma sun nuna cewa gwamnatin amurka bata ji daɗin yadda antonio guterres yake son kasar rasha ta sai da alkamanta don kada a sami karancin abinci a duniya saboda yakin da yake faruwa a ukraine ba takardun sun kara da cewa guterres bai damu da bukatun amurka na takura a ƙasar rasha ba har ila yau takardun sirrin sun ambaci yadda guterres babban sakatar majalisar ɗinkin duniya yake nuna damuwarsa a gabar mataimakiyarsa amina muhammad dangane da labarin da ke cewa ƙasashen turai za su ƙara yawan makaman da suke ƙerawa don tallafawa yaƙi a ukraine har yanzu dai ba a san yawan takardun sirri na gwamnatin amurka da aka sace su zuwa wajen ma'aikata ta pentagon ba. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa boh daga nan birnin tehran a wata ganawa tsakanin sa da takwarorinsa na kasashen china rasha da kuma pakistan ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahi ya yi kira ga gwamnatin ƙasar amurka da ta ɗaukewa kasar afghanistan kuma tattalin arzikin da ta ɗora mata kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka a ranar alhamis a birnin samarkand na ƙasar uzbekistan inda ake taron ministocin harkokin waje na kasashe da suke makwabtaka da ƙasar afghanistan ministan ya ƙara da cewa makwabtan ƙasar afghanistan guda hudu sun damu da makomar ƙasar kuma sun damu da yadda ayyukan ta'addanci da kuma matsalolin tsaro suka sake kunno kai a ƙasar ba ya ce a halin yanzu dai ƙasar afghanistan tana buƙatar taimakon gaggawa saboda karancin abinci da ake fama da shi a ƙasar sannan ya zargi kasashen amurka da turai da jefa ƙasar ta afghanistan a cikin mummunan halin da mutanen ƙasar suke ciki ya ce takunkuman tattalin arziki da aka ɗora wa ƙasar suna daga cikin dalilan da suka sanya mutanen ƙasar suke gudun hijira zuwa ƙasashen duniya daban-daban cikin hanyoyi wa'anda suke da hatsari a rayuwarsu. hukuma mai kula da al'amuran girgizar ƙasa ta ƙasar syria ta ba da sanarwar cewa an yi ƙananan girgizar ƙasa har sau goma sha shida a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata a ƙasar kamfanin dillacin labaran sana na gwamnatin ƙasar syria ya nakalto hukumar tana cewa ƙananan girgizar ƙasar sun auku ne a arewa maso gabacin birnin hama da kuma wani wuri mai tazarar kilomita 21 daga arewa maso yammacin yankin lantakiya sai kuma kilomita tara daga garin liwa eskandarun hukumar ta kara da cewa an yi wasu ƙananan girgizan kasa har guda biyar a cikin ƙasar turkiya a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata labarin ya kara da cewa karfin ƙananan girgizan kasan da ya sun kama daga da bakwai zuwa uku na ma'aunin richter kuma zurfinsu ya kai har kilomita talatin da 31 karkashin kasa masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. duka shirin nan na duniyar a yau duniyar a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shin da har kullum kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa. sama kan fuskoki na siyasa ko tsaro tattalin arziki da dai sauransu a yau shirin zai dubi ne akan halin da ake ciki ta fuskar siyasa a kasar turkiya musamman dai karatowar zabuka a kasar kuma irin kalubale da jam'iyya mai mulki karkashin jagorancin rajab tayyip erdogan take fuskanta a zabukan wanda shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masaurare za su biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin kimanin makonni uku da suka gabata ne shugaban kasar turkiyya rajab tayyip erdogan ya fito ya bayyana cewa an kammala dukkanin shirye-shirye na gudanar da zaben shugaban kasa wanda zai gudana a cikin watan mayu mai kamawa kuma bayan sanarwar tasa tuni jam'iyyu daga bangare daban-daban suka shiga yakin neman zaɓe shi ma sa bangaren shugaban rajab tayyip erdogan ya fara gudanar da rangadi a yankuna daban-daban na ƙasar ta turkiya domin yin kamfe da kuma kiran mutane zuwa ga zaben jam'iyyarsa wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar adala ta Recep Tayyip Erdogan take fuskantar matsaloli masu tarin yawa na cikin gida da ma waje wanda hakan ya sanya Erdogan ɗaukar matakai na farfado da jam'iyyar sakamakon irin hasashen da ake yi kan cewa jam'iyyar za ta iya fuskantar manyan matsaloli a zaɓuka masu zuwa wanda watakila hakan ma iya kaiwa ga faɗuwar jam'iyyar wannan ya sanya rajab tayyip erdogan ya ɗauki ƙwararren matakai na cikin gida da ma na waje domin fuskantar babban kalubale da jam'iyyar tasa da ke fuskanta daga cikin irin matakan da ya ɗauka ta fuskar waje shine hada kokarin kyautata alakoki na ƙasar turkiya da ɓangarorin da baya ɗasawa da su daga waje wanda hakan ya hada da kasashe makwabta da ma wasu bangarori waɗanda a lokutan baya suke takon saƙa da su ɗaya daga cikin irin waɗannan matakai shine hadda sake ƙarfafa alaƙar turkiya da isra'ila wanda a lokutan baya alaƙa tsakanin bangarorin biyu ta yi tsami erdogan da ya sake aikewa da jakadansa zuwa birnin tal aviv da kuma ci gaba da gudanar da ayyuka na diplomasiyya ofishin jakadancin turkiya da ke birnin tel aviv yadda ita ma isra'ila ta sake buɗe ofishin jakadancin ta wanda yake birnin ankara da kuma karamin ofishin jakadanci da yake birnin istanbul baya ga kuma an yi ta samun ziyarori a tsakanin bangarorin biyu inda ko a lokutan baya shugaban isra'ila ya ziyarci turkiya kuma ya samu kyakkyawar tarba daga harajar tayyip erdogan da kuma jami'an gwamnatin kasar ta turkiya kamar yadda shi ma ministan harkokin wajen kasar turkiya jawish ogulo ya kai wata ziyara a birnin tal aviv kuma ya samu kyakkyawatar ba daga hukumomin gwamnatin yahudawan sahiyuniya baya ga haka kuma rajab tayyip erdogan wanda an san shi da sukar wasu manufofi na turawa duk wadda cewa dai a bangarori daban-daban yana tare da su musamman batutuwa da suka shafi kungiyar tsaro ta nato wanda turkiya mamba ce a cikin kungiyar amma lokutan baya-bayan nan rajab tayyip erdogan an ji bakin shi ya shiru dangane da sukar salon siyasar kasashen turai musamman ma dai amurka baya ga kuma wani matakin wanda ya dauka na kokarin gamsar da turawa shine kin amincewar da yi na shigar kasar finland a cikin kungiyar tsaro ta nato wanda a cikin makon da ya gabata rajab erdogan ya fito ya amince da wannan mataki sannan kuma majalisar dokokin kasar turkiyya ta kada kuri'a da amincewa da hakan wanda hakan ne baiwa kasar finland damar shiga cikin kungiyar tsaro ta nato a hukumance sannan kuma wasu daga cikin irin waɗannan matakai shine na ƙoƙarin daidaita alaƙa da wasu daga cikin ƙasashen laraba na yankin wanda turkiya take takun saƙa da su musamman ma dai ƙasar syria wadda gwamnatin ƙasar turkiyya. ta taimakawa 'yan ta'adda daga kasashen duniya daban-daban wajen shiga cikin kasar syria a lokacin da ake kokarin hamɓar da gwamnatin shugaba bashar al-assad wanda baya dasawa da isra'ila da kuma kasashen turai wanda kasar turkiya ita ce ta taka rawa mafi girma a dukkanin matsalolin da suka faru a kasar syria da kuma lokutan baya-bayan nan sakamakon matsalar da jam'iyyar erdogan take fuskanta a zabuka masu zuwa ya sanya erdogan din ya dawo yana neman sulhuntawa da gwamnatin kasar ta siriya ko a kwanakin baya dai ya fitar da wani bayani wanda a suke cewa a shirye yake gana da shugaba bashar al-assad na kasar siriya to amma kuma shugaba asad ya fito ya bayyana cewa ba a shirye yake ya gana da shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ba matukar dai bai janye sojojin turkiya da suka mame wasu yankuna a cikin kasar siriya ba musamman ma dai yankunan arewacin kasar da suke kan iyaka tsakanin sidan da turkiya sannan kuma ya daina mara baya ga sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka rage a waɗannan yankuna da suke ɗauke da makamai baya ga kuma rajab tayyip erdogan ya amince da tayin da rasha ta yi da kuma ƙasar iran na neman gudanar da tattaunawa kai tsaye a tsakanin jami'an turkiya da na syria da na iran ɗin da rasha domin sulhunta matsalolin da suke tsakanin su wanda ya yi lale marhabin da hakan a 'yan makonnin da suka gabata an gudanar da irin wannan zama a birnin moscow karkashin jagorancin rasha da kuma a cikin wannan makon ma mai ministocin harkokin waje na kasashen rasha da iran turkiya da syria za su sake gudanar da wani zama a kan batun alaƙar syrian da ƙasar turkiya dukkanin waɗannan da suna daga cikin abubuwa da suke ishara da yadda rajab tayyip erdogan ya sauko daga irin matsayar da ya ɗauka a lokutan baya wasu daga cikin irin waɗannan matakai suna da alaƙa ne da irin matsalolin da jam'iyyar ta fuskanta shekaru biyu da suka gabata a lokacin da aka gudanar da zaɓuka na jihohi da kuma ƙananan hukumomi inda jam'iyyar rajab tayyip erdogan ta faɗi zaɓuka a manyan biranen turkiya wato istanbul da kuma ankara duk da cewa dai gwamnatin turkiya ta ke amincewa da sakamakon zaben sakamakon cewa ba jam'iyyar ke mulki ce ta ci zaɓe a waɗannan manyan birane waɗanda saba mulki da su ba wanda hakan ya sa latilas sai da a sake gudanar da wasu zaɓuka a waɗannan birane guda biyu na istanbul da ankara amma duk da haka jam'iyyun adawa sun kada jam'iyya mai mulki a waɗannan manyan birane baya ga kuma jam'iyyar shugaba erdogan tana fuskantar matsaloli musamman a yankuna waɗanda suke ƙarƙashin kulawar kurdawa wanda hakan ya sanya ta ƙara rasa goyon bayanta kasantuwar cewa a yankunan da take iko da su musamman irin su istanbul da ankara ta rasa su baki daya sannan kuma wasu daga cikin abubuwa da suke jan hankalin al'umma dangane da siyasar kasar turkiya din shine yadda jam'iyyun adawa suka kafa kawance mai karfi wanda zai iya fito na fito da jam'iyyar tayyip erdogan da kuma hakan zai iya zama babban kalubale ga jam'iyyar tasa da ma makomar mulkin sa a zaɓuka masu zuwa. kan harkokin siyasar ƙasa da kasa da dama dai sun yi imanin cewa Recep Tayyip Erdogan ya tafka manyan kurakure a lokacin mulkin nasa daga cikin irin kurakure da ya tafka wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da su ba shine irin mummunar rawar da ya taka a kan rikicin ƙasar Syria musamman ma dai mara baya ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda baya ga kuma yin fito na fito da wasu fitattun mutane da suke karbuwa a cikin ƙasar ta Turkiyya da wasu masu tasiri na addini wanda yake kokarin durkushe su da kuma mayar da su saniyar ware a cikin dukkanin harkoki na gudanarwa ta fuskacin siyasa da ma zamantakewar al'umma wanda masanan ke kallon hakan a matsayin babban kure na siyasa baya ga kuma masanan sun yi imanin cewa sakamakon ficewar jam'iyyar democrat party daga cikin kawancen da erdogan yake jagoranta wannan ya sanya jam'iyyar erdogan koda ta ci zaɓe a zaɓuka masu zuwa to ba za ta iya kafa gwamnati ita kaɗai ba kasantuwar cewa ba za ta iya samun gagarumin rinjayen da take bukata a majalisa ba wanda hakan ya sa latilas dole sai ta ƙara neman abokan ƙawance ko kuma a kafa gwamnatin haɗaka wadda za ta kunshi ɓangare daban-daban domin tafiyar da ita sakamakon yadda gwamnatin turkiya take tafiyar da harkokinta a ƙarƙashin mulkin jam'iyya guda ɗaya wadda take karkashin jagorancin Recep Tayyip Erdogan wanda kuma sakamakon hakan ne jam'iyyar ta gudanar da sauye-sauye na harkokin siyasa da kuma mulki daga cikin irin manyan sauye-sauyen da ta gudanar shine har ta canza tsarin tafiyar da gwamnati da ma tsarin gwamnatin baki daya wanda a lokutan baya ke tafiya a kan tsarin majalisar ministoci da kuma firaminista inda a halin yanzu kuma gwamnatin turkiya take tafiya a karkashin tsari irin na shugabancin ƙasa. jama'a masu saurare lokacin da muke da shari'a suke mu da dole anan zamu ja da zamin shirin a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin amurin kowa da kwanakin ku fatan alheri kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro sai ku ga zama domin ajiye shirin na mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 99 a yau dai muhammad ya tafi wani ofishin jakadanci na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke birnin tehran inda anan kuma suka haɗu da wani wanda ya zama abokinsa wato malam kamal wanda dan asalin ƙasar labanan ne da yake a birnin tehran yana gudanar da ayyukansa a hukumar talabijin da rediyo na jamhuriyar musulunci ta iran a bangaren larabci to za mu ji da ta kaya a tattauna ta gudana tsakaninsa da malam kamal to amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan gadan sai an fara jin dukkanin kalmomi da za a amfani da su kamar haka. داری؟ منن ایکن که؟ شما آمدید کی کازو تفریح تاوا گردش یا وان بوده ایدو کار ایکی من زندگی می کنم نی اینا رایوه من نیامده ام نی بنزوبا کجا اینا شما کار می کنید کی ککی ایکی سفارت اوپشن چی؟ لبنان قصر لبنان کارمند چی؟ سازمان صدا و سیما حکومر تلویزیون در رادیو من کار می کنم نی اینا ایکی مترجم می ترجمه گوینده می تا شده رادیو رادیو احتمالاً بیسا تو مپیرین جایی بیش از پیدا زبان هرشی مختلف دبن دبن واقعا للی برنامه رادیویی شرن رادیو پخش می شود انا وزشی بخش بنگرن مهم mai matuƙar muhimmanci. Borun marzi Sashen kula da watsa shirye-shirye zuwa ƙasashen ƙetare. وجود دارد اکویشی شنونده می شنوندگان ماسو خارج از ایران وجن ایران آنها سو سنا حد شری بینندگان masu نقاط سسه دنیا دنیا جالب میگه تروه آنها پخش می کنند سو سنا علاقه سو علاقه مند میسان مخاطبان ماسو سوراری کو ماسکلو تلویزیون تلویزیون نامه وسیقه ایمیل وسیقه تهنگر ایمیل زیاد دیوه آنها دریافت می کنند. su suna samu To madala banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da Kamal a cikin harshen farasanci شما برای چه کاری به ایران آمدید؟ برای تفریح و گردش یا کار؟ نه، من در ایران زندگی می کنم. برای تفریح به ایران کجا کار می کنید؟ در سفارت لبنان؟ نه من کارمند سفارت نیستم من در سازمان صدا و سیما کار می کنم پس احتمالا گوینده رادیو عربی هستید بله در ایران رادیوهایی به زبانهای مختلف وجود دارد بیش از سی زبان واقعا یعنی برای همه این ها برنامه رادیویی پخش می شود؟ بله در صدا و سیما یک بخش مهم به اسم برون مرزی وجود دارد آنها برای شنوندگان خارج از ایران برنامه تولید می کنند؟ بله در برون مرزی برای شنوندگان و بینندگان نقاط مختلف دنیا برنامه های جالبی پخش می کنند. آیا برنامه های برومرزی مورد علاقه مخاطبان است؟ بله، رادیوها و تلویزیون های برون مرزی نامه ها و ایمیل های زیادی را از مخاطبان علاقمند دریافت می کنند. To da aka saurari wannan tattaunawa yanzu kuma sai a ƙara sauranta tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. برای چه کاری به ایران آمدید؟ برای تفریح و گردش یا کار؟ کی دومین وانا ایکی نه کازو ایران دومین Domin دا da buɗe نه من در ایران زندگی می کنم برای تفریح به ایران نیامدم. آه. نی اینا رایوانی نه ا ایران بنزو ایران دومین شاید ba. کجا کار میکنی؟ لبنان؟ که ina ایکی. aiki a ofishin jakadancin ƙasar نه من کارمند سفارت نیستم من در سازمان صدا و سیما کار میکنم A'a, ni ba ma’aikacin ofishin jakadanci ba ne. Ni ina aiki a hukumar talabijin da rediyo. Mai aikin tarjama da karanta shirye-shiryen rediyo ne ni. Pas ehtimolan guyane radio arabi hastid. Kenan bisa zato mafi rinjaye, kai mai karanta shirye-shiryen radiyon larabci ne? suna Suna samun wasiƙo da kuma wasiƙo ta hanyar adireshin ƙi daga masu saurare ko kallon su. adala banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana da kuma tarjamarta a cikin harshen hausa to da wannan ne za mu dasa aya a cikin shirin namu sai idan allah kai mu a mako na gaba za ji mu dauki da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji mu don su musamman malama kudusiyan da kuma malama julai ta shirin a ne abdulsalu ke maku ta alheri a tarbe mu shirin na gaba. sai ya zama domin aji shiri na musamman na watan azumin ramadan mai alfarma wanda shine tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak ai sauraro lafiya Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa VOH Tehran muke taya ku munnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1444 Hijiriya, wato shekara ta 2023 miladiya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki eh, da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma, wanda Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. Dakta Bismillah. Bismillah. sunan Allah mai rahama mai jin kai. Ina da masu gudu suna fitar da kukan ciki. Masu kyasta wuta da kwakwacensu. akan duwatsu kyastawa Sannan masu yin hari a lokacin asuba sai su motsar da ƙura game da shi فوسطن به sai su shiga game da ita ƙurar a tsakanin jama'ar makiya yi suna ta'ala dai ya yi rantsuwa ne wannan rantsuwa ɗin da ya fara yi kamar inda muka faɗa shine cewa lallai ya rantse da waɗannan al'adiyat zabuha ɗin nan wato kenan masu kutsawa cikin fagen fama suna fito da soci tare da su sai kuma ya ce falmuriya ta ha su ɗin ma dai aka ce mu ɗauka a matsayin dokuna ne na masu yaƙi ko kuma masu jihadi waɗanda suke gudu da ainihin sauri suke tafiya a cikin ainihin fagen fama domin za a je a gwabza ta yanda idan suna tafiya za ka ga cewa ƙarƙashin kofatunsu suna haɗuwa saboda gudun da suke yi to wannan haduwan ya kasance yana dukan ƙasa dukan ƙasan da suke hai kasance zaka dinga ganin wani abu kamar ana ƙyatta a shana misali kamar wani wuta wuta tana fitowa to kaga wannan wani abu ne wanda ya nuna irin saurin da dawakai suke su shiga cikin nan su shiga nan wajen kwamawa idan kuma ka ɗauki shi kansa raƙumi ɗin shi ma raƙumin in ya taho da alhazai daga gurin yana tafiya da su yana tafiya yana hawa kan wato tsakoyi tsakoyi da duwatsu akan hanya shi ma za ga cewa wannan tsakoyin sukan taso in ya taka su sai su tashi wannan daki wancan wancan ya daki wannan za ga cewa kamar suna haɗuwa da juna sai ga kamar wani tartsatsin wuta yana fitowa a jikinsu to shi ma raƙumin zai iya ɗaukan wannan ma'ana din saboda haka waɗannan malamai abin da suka kawo kenan waɗansu ma suka ce a'a ai inda alhazai suke haɗuwa ne a wani guri ta yadda in sun haɗu a guri suna so su dan girka dan wani abu sai su kunna wuta a wannan gurin ta yadda za su dan samu su ainihin kunna wutan da za su dafa abinci ko su dafa wani abu da za su ci wasu kuma suka ce a'a kinaya ce dangane da waɗanda suke kunna wuta domin su kutsa wajen nuna cewa in an kunna wannan wuta to alama ce na cewa lallai yaƙi an fara shi ko kuma jihadi an shige shi tunda akwai wasu alamomi wasu lokuta a wancan lokacin in an kunna wuta daga nesa alama ce na cewa yanzu za a fara yaƙi ko kuma an shiga cikin yaƙi wasu suka ce shine abin da ake nufi da falmuriyati dinnan da sauran abin da Allah subhanahu ta'ala ya ishara da shi falmuriyati qadaha waɗansu abin da suka kawo kenan ahirin aya ɗin za a nuna cewa lallai tafsirin farkon nan da ya shafi dokuna da kuma raƙuma shine mafi dacewa a cikin waɗannan duk tafsirorin da aka bayyana al-muriyat shi kuma a bisa lugar larabci jam'i ne na muriya wanda shi ma abin da yake nufi shine kamar a kunna wuta shine muriya to kaga walƙadaho shi kuma wani abu ne na abin da ya shafi duwatsu su dinga dukan junansu ko kuma a ɗauki wani abu na kamar katako ko kuma ƙarfe wanda zai kasance ana haɗa su da juna ana goga su da juna domin a samar da wuta shine ake nufi da wannan ƙada ɗin a ɓangare na uku wanda ake bayani a kai shine falmugira ta subha ubangiji subhanahu ta'ala shine bangare na uku da ya rantsuwa da shi bangare na biyu al'adiyat falmuriyat sai kuma falmugirat wannan ne na bangare na uku wannan wani abu ne da yake nuna cewa kamar yadda alama tabarasi ya faɗa a cikin tafsirin sa ulbayan bayan yake shi su larabawa sun kasance idan za su tafi wajen maƙiya sukan zama kamar za a tafi yaƙi sai su tafi cikin dare su kusantu duwa ga wannan guri bayan haka suna gurin sai su tsaya a kusa da maƙiyan su sun san inda makiyan su suka yada zango sai su tafi cikin dare su je su kewaye wajen maƙiyan nasu amma ba za su kasance sun kai musu wato farmaki ba sai da safe kenan to wannan Shi ne Allah ta'ala yake nuna falmogira ce subha waɗanda suke kai farmaki da safe shigen kamar abin da shi allah tabarsi ya yi nuni da shi ya yi ishara da shi a cikin tafsir ko da aya din sabbin nuzulin falmogira ce subha sai aka ce ko kuma ɗaya daga cikin wuraren da za a iya cewa ta sauka shine wato kamar su mayakan musulmai waɗanda a wannan lokacin aliyu bin abi talib shine yake jagorantar su sun yi amfani da duhun dare suka tafi wajen wannan guri da makiya musulunci suka yada zango saboda haka kenan da suka je gurin sai suka zama ba su iya ko kuma ba su kai farmaki ga wayannan makiyan ba sai da safe suka diran musu kai ka ce kamar walƙiya kenan ta duro a wurin da suka yada zango din amma cikin dare ne suka je suka kewaye su su waɗannan mayaka na musulunci din su haka shi ne aka yi ishara dangane da wani ko kuma ɗaya daga cikin wuraren da aka yi ishara dangane da shi kenan to ala'ihal ubangiji subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwa wannan rantsuwa da allah subhanahu ta'ala ya yi abu ne wanda yake nuna cewa duk waɗannan ababe ne masu muhimmanci waɗanda kamar inda muka faɗa duk gudun da Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa to yana nuna muhimmancin abin da Allah subhanahu ta'ala ya rantse da shi kenan sannan ubangiji subhanahu ta'ala sai kuma ya ce fa'asar na bihi na ƙa'a wannan bayani yake dangane da yadda su wato raguma, suke fitar da wasu abubuwa na kamar ƙura a lokacin da suke takawa in suka baro misali arafat suka shigo masha'ar haram din nan sannan suka kama hanyar muna a tafiyar nan da suke yi suna tafiya suna tada ƙura to wannan shine ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara da shi ana ba'asar na bihi na ka'a su waɗannan raƙuma da ke tafiya suna tafiya suna tafiya to tafiyan nan tasu da sauri-sauri suna kuma ta da ƙura a lokacin da suke tafiya to wannan annaƙo yana nufin algubar wato kamar ƙura kenan to saboda ga waɗannan suna daga cikin wasu wurare da malamai suka yi bayani dangane da su. bayan wannan ubangiji wa ta'ala sai ya kuma yi amfani da ayan da ta biyo baya ya yi ishara da cewa wasat na bihi jama'a wanda yake nuna cewa wannan hujumi ko kuma farmaki da aka kai a wannan guri idan muka ɗauki cewa dokuna ɗin sun kai farmaki a wannan guri ko kuma an shiga cikin wannan guri an shige shi ne a cikin wani yanayi ta yadda a cikin wannan farmakin da suka kai sun kai shi ne ta yadda suka tarwatsa saho-saho na waɗannan makiya ɗin suka kai wannan farmaki a cikin tsakiyar waɗannan makiya ɗin ne Allah subhanahu ta'ala yake ishara a kan shi fa na bihi jam'a a cikin jam'in waɗannan suka kutsa suka kai farmaki a cikinsu wannan kaga irin yanayin hujumin ne ubangiji wani ta'ala yake ishara a kan shi wannan natija ce da take nuna irin saurin farmakin da suka kai da kuma wato fahimtar gurin da ya kamata da kuma shirinsu na kai irin wannan farmaki da kuma gwarzantaka na kai farmakin da suke a wannan lokaci shine ubangiji wani ta'ala ya yi wannan ishara a wannan aya ɗin ko kuma a ce ishara ubangiji yake yi subhanahu wata'ala ta yadda su alhazai ɗin daga mashi'ar haram suke shiga tsakiyar mina yadda za su bi mashi'ar haram su kasance sun tunkaro mina sun shigo shi sun shigo tsakiyar mina din shi ma zai wacce ma'ana ta farko ce ga zancen dawakai ake wanda suka tafi cikin wato tsakiyar makiya suka kai farmaki in kuma zancen su ainihin rakuma din ake to su kuma lokacin da suka bar masha'ar haram din nan suna tahowa domin su shiga tsakiyar mina saboda haka shi ma ubangiji ta'ala ya yi ishara a kansa a takaice idan muka ce zamu tattaro duk abin da aka yi bayani dangane da abin da ya gabata za mu ga cewa ubangiji subhanahu ta'ala a waɗi da dawakai waɗanda ta farko dai suna sauri cikin kutsawansu ga ainihin wato fagen fama fagen kwamawa tsakanin ainihin karya da gaskiya kuma suna shiga ne cikin wani irin numfasawa da ƙarfi da suke ainihin numfasawa ta yadda har za ka je sautin numfasawansu yana fitowa daga cikinsu sannan ƙari a kan saurin da suke yi shine cewa za ka ga wani abu kamar tartsatsin wuta yana fitowa yana tashi daga ƙarƙashin kofatinsu sannan ubangiji ta'ala yake nuna cewa sun kusanci wani guri wanda makiya suke da suka kusanci wannan guri sai suka far musu suka shiga tsakiyarsu suka kai musu farmaki ko dai a cikin dare ko kuma ya kasance sun kai musu farmakin ne da sassafe kuma ya kasance ana cikin wannan farmakin tafiyansu da suke har suna ta da kura saboda saurin shigansu da suke yi a tsakiyar makiya din suka kutsa suka diramwa su ainihin su makiya din a tsakiyarsu a cikin sahu-sahun din makiya din suka kasance sun shiga waɗannan wato dawakai ne za ka iya cewa masu ƙudura masu ƙarfi haka kuma mahayan dawakan su ma waɗansu ne da aka iya cewa gwaraza ne saboda haka kenan su da ainihin dawakan da kuma su masu jihadin duk gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala yabo ne yake musu dangane da waɗannan farmaki da suka kai da kuma waɗannan abubuwa da suka faru a daidai irin waɗannan al'amura da ubangiji subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan bayanai da suka gabata a cikin waɗannan ayoyi na wannan sura suratul adiyat to anan ashe abin da zai iya fito mana shine cewa lallai jihadi yana da wani matsayi maɗaukaki a wajen Allah subhanahu wata'ala ta yanda hatta wato wani abu na numfasawan dokin su mujahidai ɗin ma ubangiji suwan ta'ala yana rantsu wannan da yana daga cikin darussan kamar inda muka ce tafsiri na qur'ani a kowane lokaci darussan da ke ciki shi yafi muhimmanci wannan duk mun dade muna bayanin ma'anonin abin da suka gabata to amma darussan da za a dauka mafi girman darasi shine wannan jihadi al'amari ne wanda yake da matsayi mai madaukakin matsayi wajen Allah subhanahu ta'ala hatta numfashi fa na doki dokin mujahidai ubangiji wa ta'ala yana rantsuwa da wannan numfashi haka ma irin waɗansu kamar tafiyan da suke a kan dutsuna suna kamar ƙyasƙyasta wasu abubuwa kamar wuta na fitowa saboda saurinsu da suke to wani abu da mai kama da wuta wuta dinnan yana ƙyastuwa a ƙarƙashin kofatansu to shi kansa ubangiji wa ta'ala ya yi rantsuwa da shi sannan ƙuran da ke tashi in suna tafiya tana tashi a iska a cikin iska za ƙura ta tashi wannan ƙurar ma a lokacin jihadi ubangiji yana rantsuwa da ita to kaga wannan ba ƙaramin al'amari ba ne da yake nuna mana ɗaukaka da matsayi maɗaukaki na jihadi a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan duk abubuwa ne da ke nuna mana cewa ubangiji subhanahu ta'ala lallai lallai ya nuna mana muhimmancin yin wani abu a tabarkinsa subhanahu wa ta'ala wanda wannan a fagen fama kenan duk wani fitowa da mutum zai yi wato bil mafhum duk wani fitowa da mutum zai yi ya dinga nishi ya dinga numfasawa ya kama hanya ya taka yana takawa ko da da kafarsa ne ko a motarsa ne yana yin ayyuka a tafarkin ubangiji wa ta'ala yada ilimi yake yi zuwa yake taimakawa bayan allah mabukata ko menene shi ma wannan kusan jihadi ne to kaga irin waɗannan kwatankwacin irin hawa doki ne da irin waɗannan abubuwan da ainihin suke fitowa daga dokuna da Allah subhanahu wata'ala yake rantsuwa da su to kusan abubuwan da mutum zai iya yi a tafarkin Allah wajen ɗaukakar ma Allah wajen taimakawa addinin Allah to irin waɗannan hatta ƙoran da ke tashi da ƙarƙashin motar mutum da kuma shi kansa irin numfasawa wanda yake ya shiga nan yana ya shiga nan ya shiga nan wajen ganin cewa ya taimakawa bayan Allah ko ya ɗaukaka kalmatin Allah subhanahu wata'ala da irin duk irin waɗannan kusan yanayi da ainihin dokunan nan suke yi to yi wa ta'ala a irin wannan lokaci da muke ciki shi ma zai ɗauki wannan fassara ɗin ba lallai sai an tashi ana yin al'amura na doki da ainihin al'amura na raƙumi shi kaɗai ne yake da muhimmanci ba a'a almuhim shine a yi abin a tafarkin Allah subhanahu wa a yi abin wajen ɗaukaka kalmatin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine mafi girman darasi To masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka ji sai dai kafin mu yi ban kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu.